yabo da godiya waɗanda ba su da iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya haɗa mu a wannan safiya ta yau juma'a 23 ga watan dulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1442 kuma yau 23 ga watan bakwai miladiyya 2021 a wannan masallaci na makarantar Khalid bin Walid da ke nan garin Mina domin gabatar da darasi na musamman a cikin ilimin usulul fiqh muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya hada mu da waɗannan fuskoki masu albarka Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana albarka Allah subhanahu ta'ala ya sa mana ikhlasi a cikin zuciyarmu Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da abin da yake daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga rabon shaidan Allah ya nisantar da shaidan daga gare mu ilimin usulul fiqh yan uwa ilimi ne ba na wasa ba gaskiya ilimi ne na gaske domin ilimi ne da yake ba mutum dama ya samu a hukunci da kansa a cikin littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka ilimi ne babba duka malamai in za su faɗi sharaɗin mali to sai sun faɗi cewa daga cikin su an ya kuna arifan bi usulul fiqh ya zama wannan malamin ya san usuli fiqh to shi yasa da yawan malamai suna ganin cewa ilmu usulul fiqhi ilmu ulama ilmin usulul fiqhi ilimi ne na malamai shi yasa kafin mu fara na farko duk wanda bai da littafi ba zai gane ba duk wanda bai da littafi ba wa'azi bane wannan wato duniyar da baka santa ba a ilimi sai kuma kila a dawo da kai duniyar da kafa kusa da ita walai a cikin ilimin usulul fiqh bayan baka dama ka zama kana da ikon da kake amfani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ciwo hukunci to kuma yana daidaita ma mutum fahimta ya ake nufi da daidaita fahimta yana son fahimta ka ta zama mai sheki akwai abin da za ka ga wani zubin ɗaliban ilimin kansa in ka tsaya ka kalla da kyau sai ka ga ba hanyar da ya kamata su ɗauka suka ɗauka ba amma me ya jawo musu ba su ɗau wannan hanyar sun bi ta ba saboda ba su san ilimin usulul fiqh ba akwai abin da za ka ga ana ta a kansa an zafafa shi in ka san usulul fiqh sai ka fahimci ashe mas'ala ce wacce take mai sauki tana da sautsin fahimta sau da ka ina ba mu shawara mu dage ni abin da ya kamata ne ya kamata a ce akwai alluma a nan inda za a rika rubutu a kansa abu na biyu bayan wannan ishin filar kowane ilimi akwai wasu ababe guda goma da ake buƙatar mutum ya fahimce su kafin ya shiga cikin ilimin wani mai hikima yana cewa innama badi ayi ilimin ashara الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرح أخيرا مبادئ العلوم وتوسو fundamental fundamental rules نقوة إلي وداغوما su ne ake amfani da su domin gane me ilimin yake karantar da kai na farko ya ce alhaddu ne ثم الثمرة sannan a zuwa ɗora rufe a sama shi ne nisba sannan sai na biyar wa fadluhu falalar ilimin wata daraja ilimin yake da ita sannan sai na shida wal wadi'a domin kowane ilimi a wanda ya kirkiro shi bayan Allah subhanahu wa ta'ala shi ne san komai to kuma Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi darajarsa ga wasu malamai sai ya zama ya sanar da su wasu ilmoma sai ya zama su ne founders su ne waɗanda suka asasa wannan ilimin sannan sai abu na bakwai bayan wannan sai a lissu sannan sai abu na takwas shine hukumu shari'a alistin dace me ilimi dogara a kansa har ya zama ilimi sannan sai na tara hukumu shari'a me hukuncin koyarsa a shari'a wajibi ne wajibi akan kowa ko ko wajibi ne na wakilci idan an samu wasu sun ɗauki wannan fannin suna koya to sun ɗauke masawar sannan sai na goma masail me mas'alolin ilimin waɗannan su ne ake ce musu mabadi'ul ulumil ashara wato ƙa'idoji da ake koyan ilimi kafin a koyi kowane ilimi ana buƙatar ɗalibin ilimi ya san su na kowane ilimi to shine sai ke cewa walbabu lilba'adu tafa wasu malaman ba in sun tashi za su ma bayani kan ilimi to ba su duka goma sai su zaɓi waɗanda suka fi mahimmanci kamar misali su faɗan maka alhaj tarifin ilimin definition ɗinsa me ilimin me menene ilimin yana da mahimmanci kusan babu wani malami da ya rubutu akan wani fanni face sai ya magana akan haddul ilm shi ilimin ne shi domin idan baka san abu ba me ake nufi da shi ba za ka fahimce shi ba sannan sukan kawo alwada shi ma yana da mahimmanci waye farkon wanda ya fara samar da wannan ilimin ya kirkiro shi a ban kasa don ba su wasa da hukumar shari'a hukuncin shari'a wani hukuncin shari'ar musulunci ta ba wannan ilimin na koyansa mun gane to kun su ne waɗannan تشوني أتي شيء مبادئ والعلوم والعلم العشرة سوهما نفقه الحد شيني سكيتي مش على التعريف duniya ɗin za ka yi ba nan bangon za ka sata kai an gama ta juya juya min ita kawai na akwai alhajj tarihin sa mawdu'in sa samara an-nisba al-fadl uh, al-ism al-istimdad hukm al-shari' al-masail to sune waɗannan ilmo ko ne kasu to yana su ne za mu fara so da ba za mu karanta mukaddima ba ku bude shafi na biyar na littafin akwai ɗaya ba rubuta ba ba zan yi zani abin ma'ana usulul fiqh to yanzu shine al-hadd ma'ana usulul fiqh al-hadd at-ta'rif kenan me me ake nufi da usulul fiqh usulul fiqh su ne suka ba mu sunan usulul fiqh usul kalma ce mai cin gashin to shine sai malai yake cewa inna usulul fiqh laha ma'anayan in an faɗi kalmar usulul fiqh kana tashi bacci sai ka ji an ce usulul fiqh to ma'anoni guda biyu yake da wannan maganar da aka yi aka ce usulul fikhi waɗannan kalmomin guda biyu to faɗin su haka da aka haɗa su hmm. ma'anoni biyu yake da su akwai ma'anan idafi akwai ma'anan laqabi akwai al-ma'ana akwai al-ma'ana akwai ma'ana ta ibafa. me ake nufi da ibafa? Ibafa tana nufin ka ɗauko wani suna ka haɗa shi da wani suna kamar misali zai ka ce mai masallacin makarantar Khalid ibn masallacin makarantar Khalid ibn al-Walid kaga masallacin na ne na makarantar ita kuma makarantar ta ne ta Khalid ibn al-Walid to shine ake ce masa ibasa to shi ma an ce mana usulul fiqh an danganta usul usul nawaye na al-fiqh to shine al-ma'na al-idafi na farko wanda zamu ji sai al-ma'na al-laqabi ma'ana kuma ta laqabi wato yanzu usulul fiqh ya zama sunan wani abu sunan wani abu laqabin sa usune ababen da zamu gani sai ce fal ma'na al idafi qabla an yasira hadha hadalis mu'alaman 'alaman ala ma'ana ta idafa kafin wannan ilimin ya zama suna na musamman ga wannan fannin na ilimi a larabci idan larabawa suka ce usul ne suke nufi idan suka ce alfiqh ne suke nufi sannan kafin wannan ilimin ya zama sunan ilimin usulul fiqh idan an ce usul ne ake nufi da usul sannan an ce alfiqh ne ake nufi da alfiqh to shine duka yana ƙarƙashin al-ma'ana al-idafi kuma ƙarƙashin al-hadd ko at taarif wato ba ma'anar ilimi to shine sai ce murakkabun min aini tartiban idafiyyan an gina wannan magana ce da aka ce usulul fiqh daga kalmomi guda biyu kuma ginawa wato ginawa ta dangantawa usul din na alfiqh ne kamar yadda muka buga misali ko ka ce ku tittiran dabino ku tittiran dabino Ku kututturen nawaye na dabino to amma ku kututture na da ma'ana sannan kuma dabino ma na da ma'ana ko to amma yanzu ga shi ka haɗa su to in za a ware kowanne wanne yake nufi me yake nufi to shine sai ce huma usulun wa su ne usul da kuma fiqh fa kalimatu usulin mudaf a larabci in ana li'irabin nahawu in aka ce usul yanzu li'irabin sa zai zama mudafun ne وكلمة فقه مضاف إليه أكت فقه كما مضاف إليه كما كمن يزيد تشك تترا دجيم جزء النخلة جزء النخلة جزء مضاف النخلة مضاف إليه أنا هو انشكينا وإذا كان هذا وإذا كان الاسم كذلك فلا بد من أن نعرف أجزاءه التي ترتب منها إذا يا كسن شسونا هكيك وصول إخبار أكيك to kowanne yana da bukatar musamman a nasu a kan kansa musamman ake nufi da usul sannan ko musamman ake nufi da a usul jam'u asali kalmar usul a larabci jam'i mun sani larabci yana da wani yana da wata sifa yana da wani abu da yake banta da shi kusan ina jin a yarurruka dai da na sani yaren da ya kama da larabci shine french shi ma yana da abu uku yana da jami'i yana da tasniya yana da ifradi akwai jami'i abu mai yawa abin da ya fara daga uku akwai tasniya abin da ya fara daga biyu akwai ifradi ko mufrad abin da yake daya larabci da ƙasa sun yi tarayya a nan amma turancin ingilishi bai da wannan hausar mu ba ta da shi ko fulatanci ma ba yi da shi ko filatanci na da abu biyu kaga larabci to yanzu usul jam'i ne wato in za ka fara kirga daga uku To jam'i kenan fa usul jam'u asli jam'i ne na aslu kalmar asali kwara ɗaya ita ce al'aslu aslu, aslu amma jam'in ta sai a ce usul aslu fil lughati ma yanbani alayhi ghayruhu ala abinda ake gina wani abinsa ake gina wani da wani wani wani shi ne ake ba da dan foundation din butu wannan gine-gine wannan bangwayen ba za su tsayu ba to shi ne a larabci ake ce mishi shi asu shi الشجرة من بناء فروعها عليه an kira bishiya tana da tushe tushe shine aslu din ana cewa tushen bishiya tushen bishiya saboda ne limbina'i furu'iha alaihi saboda an gina rassanta a samanta sai da aka samu tushen ta sannan sai aka samu ne sannan sai aka samu rassan so tari za ka ga bishiya daga tushe take fara mutuwa Hmm. daga tushe take fara mutuwa sai rassan sun bi tushen bai da lafiya ko ba daidai yake ba su sai su fara bushewa to a larabci ne ake cimshi Allah sau da ka aslu kulli shay'in ma yanbani alayhi tushen kowane abu a larabci da an ce aslu to shine duk abin da wannan abin yake ginuwa a bisansa sai an samu wannan sannan shi yasa ake ce ma baba aslul bayt waye aslul ko kuma kila kakan na nan sai a ce aslu hadhihi al tushen wannan zurriyar shine wani domin me duk zurriyar ta gina da kai ai akwai abin da ake ce mishi shajaratu ko shajaratun nasab idan ana son a fitar maka da dadi dangi dangi to akan yi bishiya yanzu misali kamar annabi sallallahu alaihi wa sallam eh, in kaso sai ka faro daga hashim hashim kakan su manzo Allah su sama babbacin shi kuma ya haifi aya a cikin 'ya'yansa akwai abul muttalib kaga abul muttalib ya zama wani babban reshe shi ma ko sannan abul muttalib yana da ƴan uwa su ma ga su ga su ga su to kuma a saman su sai ka a saman su a samu su amma waye aslu din misali shine hashim to shi yasa ake ce ma ake ce ma tushen bishiya aslu shajara wato tushen bishiya lil bina'i furu'iha alai saboda rastanta daga daga nan suke amma al'aslu fistilis ila amma a wajen malamai idan suka ce al'aslu ita wannan kalmar tamu da ita ce muka samu usulul fiqh wadda aka ce mana jan'i ne ita kalmar usul jan'i ne na al'aslu to har yanzu ana mana bayani kan al'aslu to a wancan ke kenan idan an ce al'aslu fil lughati ma bani alaihi ghayruhu abinda waninsa ke ginuwa a bisansa amma yanzu a wajen malamai idan sun ce al'aslu fayutlaqu ala iddati ma'anin to kalmar usul fiqh malamai na fannin suna amfani da ita a ma'anoni da yawa amma daga cikin nan malam zai kawo mana guda hudu guda hudu na farko fayutlaq wa yughadu bihi ad-dalil fil akan yi amfani da kalmar al ana nufin ad dalili yanzu misali sai a ce ma aslu wujubi as ما أصل wujudi الصوم ai ma dalilu ma dalilu wujudi me abin da ya samar ne dalilin da yasa za a yi azumi sai ka ce al'aslu fi wujudi sawmi qawluhu ta'ala ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun kaji yanzu dalili ce al'aslu nan an yi amfani da shi a matsayin ne a matsayin addali shi yasa sai ce fil mafirin mafi rinjayen ma ma'anar al'aslu tana zuwa ne bi ma'anar dali so daga usulul fiqh adillatu <laughs> kafin ma makai can dalilai ne ya samar da me sa za a yi azumi me dalilin yin azumi ya ce Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani ya ce kutiba alaikum siyamu an wajabta muku azumi mal aslu fi wujubi zaka ne dalilin samar da zaka, kaga al aslu din muna ma'ana kalmar sa ne dalil mal aslu fi wujubi zaka sai a ce qawl nikahi sai a ce ne Allah madaukakin sarki ya ce wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع me asalin halaccin aure sai ka ja wannan ko kuma ka ce al'aslu fihi qawluhu sallallahu alaihi wa sallam ya ma'ashar shababi man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj kaga nan duk al'aslu muna amfani da a matsayin muna amfani da shi a matsayin dalili to wannan ma'ana ta farko kenan shi yasa sai ce fil ghalib ay yuqalu al asl fi wujub as salati qawluhu ta'ala aqimu as salah asali tushe dalilin da ya samar da wajabcin sallah shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa aqimu as salah tsayi da sallah wa ta yadda aka ce ku yi ta ai dalilu wujubi salati yanzu na an da kalmar al aslu ana nufin ne adami addali to daga malaman usul fiqi suna amfani da kalma al-aslu bi ma'ana ne bi ma'ana dalilin hukmi dalilin da ya samar da hukunci dalilin da ya samar da hukunci shi yasa na faɗa mana a shimfiɗa daga cikin fa'idojin ilimin usul fiqi yana mai da kai ka zama mujtahidi wato wanda yana da ikon da zai shiga cikin alkur'ani da sunnar manzo Allah su sama ya fito da hukunci mas'ala buwa ta zo wani hukunci za a bata mas'alan nan ba ta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta a zamanin sahabbai malamai can magabata abin bai taɓa faruwa a zamanin su ba to ya za a yi da ita ya za a yi da ita za a ce shi kenan ba ta ko ku za a ce ma mutane kowa a kyale shi ya je duk abin da ya ga dama ya game da ita a'a komai akwai bayaninsa na alaikal kitaba tibyanan li kulli shay tibyanan li kulli mun saukan maka da alkur'ani akwai bayanin komai a cikin shi to ya bayanin zai yake kaga shine istinbati istinbati kuma ba zai yiwu ba sai da ne sai da wannan ilimin to abu na farko kenan abu na biyu shine kai sai ce wa hadha al-itlaq huwa alladhi yahummuna huna wannan ma'anar da ake faɗi a ce dalil ana nufin dalil to shine abin da ya fi ba mu ana magana akan usul fiqi to ana magana akan dalil ilanku da Allah tintini ka ce sallah wajiba ce a kanka to me hujja ka da kake sallah waye sa ka kai kaga adillatu da kake ciniki me yasa cinikin nan da kake ya zama halal sannan kai wani ciniki sai aka sha wannan cinikin bai halasta ba me dalilin da bai halasta bai zama haramun sannan wannan cinikin da ya lalace za a iya gyara shi ta hanyar wani sharaɗi ne ƙila aka bari a ɗauko wannan sharaɗin a sa sai cinikin ya gyaru ko ko cinikin ya lalace ga baki ɗaya hmm? Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati da yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi malamai suka ce wannan ayar dalilun ala tahrimi kulli bay'in أو كل معاملة عقدت بعد الأذان الثاني بعد الأذان الثاني من يوم الجمعة in aka yi kiran sallah wanda liman yake kan mimbari to duk wata mu'amala da za a kulla a lokacin haramun to shin wannan mu'amalar ta lalace ba za ta gyaru ba har abada ko akwai gyaran da za a iya yi lalatacciya ce har abada sai an yi sabuwa in ciniki kai sai ka mayar ma da wanda ka siya a wajensa sai dai ku kulla sabon ciniki in daurin aure aka a daidai wannan lokacin sai an yi sabon aure wannan auren bai yi ba amma yanzu misali sai mutum ya auri mace babu sadaki bai faɗi sadaki ba aka ɗaura masa aure wannan auren lalatacce ne amma ai zai gyaru me gyaran sai ya bata fada sai ya sai a duba a ga yayyinta ya ake aurar da su sadaki nawa ake ba irin yan gidansu sai zo sai ba ta sadakin da shi ke na auren su ya gyaru to di a wannan a cikin usul fiqh ake gane wannan sai na biyu wa yutlaq wa yuradu bihi rajih ma'ana ta biyu akan yi amfani da kalmar al-aslu ana nufin ar-rajih akan samu ababe guda biyu su cikin wancan na cewa kaza wancan na cewa kaza to wanne za a gabatar shine ar-rajih wanda za a rinjayar su sukan yi amfani da kalmar alaslu bi ma'anar rajih wanda aka rinjayar idan an samu cin karo fa yuqalu al-aslu fil kalamil al dunal dun suna faɗi a ƙa'ida usulul fiqh suna cewa asalin magana wato maganar da ake rinjayarwa ita ce alhaƙiƙa ba almajaz ba me alhaƙiƙa alhaƙiƙatu لفظ أطلق وأريد به أصل ما وضع له ka yi amfani da kalmar da asali dama haka mutane suke amfani da ita yanzu misali idan na ce ƙwariya ne nike nufi da ƙwariya duk akwai ba wanda bai jin hausa a nan ko akwai ƙwariya ne ƙwariya wani ya mana tarihin ƙwariya ma hiya ƙwariya da hausa ustazu ne ƙwariya ƙwariya shi akwai to ga wani kusa da ni ƙwariya ne ƙwariya yawon wato mu zai kawai jamil jiddan ai kokari sosai masaki na duma masaki da abin da ka ga ma za ka iya sawa a ciki wata ma ta je ta ajana ta a ɗaki sai maciji ya zai shiga ya zaman shi kawai ya samu waje to kaga wanda wanda yan fulani masu nono suke talla da shi kaga asali kenan duk bahaushe yanka ce masa ƙwarya sakaci ke kana da ɗanka sai ka ce masa gidan hausawa ne sai ka ce je ka mama ta ce je ka ƙwarya a ɗaki me zai je zai ɗauko mata wannan masakin amma kuma ƙwarya na da wasu ma'anoniya in ka tafi wajen yan goro ce kawo min ƙwarya ɗaya sai ki nuno maka sai nuno maka goro guda ɗaya doya masu doya ce ƙwarya ɗari zan siya kai ƙwarya ɗaya zan siya to an san kashin da za a maka an san ko guda nawa to kaga ƙwarya to wacce ma'anar ta farko ita ce ake ce mata alhaƙiƙa abinda kowa a gari yake amfani da shi amma abin da yake banta na wasu akan yi amfani da wannan ma'anar ne don wata don wani lokaci wani lokaci daban ko a wasu mutane ke bantattu to shi ne ake ce mishi majazi to asali a magana in kai magana to ana tafiya ne zuwa ga alhaƙiƙa dunan majal yanzu idan na zo ina muku bayani sai ina cewa ƙwarya har ma kila sai na ce ƙwarya ta fashe. to dukkaninku abin da ya kamata ku fara ji a cikin ƙwaƙwalwarku shine ne shine ina nufin masakin na Kan ku tafi waccan ƙwarya doya sai idan doya magana a cinikin gora ake ba ma magana gora ake ba kawai na faɗi ƙwarya to al'aslu fi kalami an na masaki e, ƙwarya ina nufin masaki dunan majaz ba ina nufin ƙwarya gora ɗari ko doya guda ɗari ko to shi ne a raje. to daga yanzu ina ta magana sai na ce muku ƙwarya ƙwarya sai wasu daga cinku suka fita biyu suka fita sai suka je suna musu ce ai ya ce ƙwarya sai dai ce a ah, ai su uku ne ma sai ɗaya ya ce ai yana nufin ƙwarya yana nufin gora guda ɗaya kuma ni ban yi magana gora ba sai ɗaya ce a ah, doya ɗari yake nufi sai ɗaya ce a ah, yana nufin masaki ne da ake zuba abu a ciki a ɗauka to al'aslu yanzu ƙwaryar da nake nufi ina nufin ƙwarya matsi ita za a rinjayar domin ita ce asali a magana wato wadda ake rinjayarwa kun gane larabci yana da wannan da yawa misali kalma al'ayi al'ayi alif la ainun ya'un nun a larabci idan suka ce al'ain asali ne ake nufi da al'ainu وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ido shi ne a to amma a larabci al'ain na zuwa da wasu ma'anonin daga ciki kalma al'ain tana zuwa bi ma'ana alyambuwa maɓuɓɓugar ruwa famfajarat min husnata ashirata aina ido kenan an ka tashi tafsiri fanfajarat min husnata asharata sai aka samu idanuwa guda goma sha biyu sai suka fashe sakamakon bugawar da annabi musa alaihi salam ya yi da sandarsa ido kaga idme idaniyar ruwa sannan al'ayin na zuwa da ma'anar aljasus eh, aljasus na tsaye wanda idan ana zai ya fi da alhassan wannan ido nake nufi amma idan a magana ta ce na nuna wata alamar da ke nuna ina nufin ɗan leƙen asiri ku nuna ina nufin eh, idan ruwa to yanzu shi ce na. amma yana yin ina ana magana to arrajih shi ne alhaqiqatu dun almajaz shine abin abinda yake nufi a ma'ana ta uku wa yutlaqu wa yughadu bihi alqa'idatu almustamirra ma'ana ta uku ta al'aslu a wajen malamai idan suka ce al'aslu suna nufi alqa'idatu almustamirra ka'ida matabbaciya eh akwai abinda suke cewa alƙa'idatul mustamirra akwai alqa'idatul ariba al'ariba wani abu da zai gito almustamirra wani abin da shi ne zai ci gaba da tabbata ko ba daɗe ko ba jima ga misali sai ce ka ƙaunihim aklul mai tafi ala khilafil asu ne hukuncin cin mushi a musulunci cin mushi eh? ya kuke jin tsoro eh? haram ne a wakon da yake zama halar to kun ga cin mushe shine haramcinsa shine mai alƙa'idatul mustamirra to shine al'aslu na amma halatta shi to alƙa'idatul ariba ce faman qurra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ismin fa inna allaha ghafurur rahim ko fala isma alayhi aw an wajh faman qurra ghayra baghin wala 'adin fa inna allaha ghafurur rahim kaga shin mushe asalinsa haram ne amma akan tsinci kai a wani yanayi sai a aje waccan ka'ida ta asali alƙa'ida da ya gita ƙa'ida matabbaciya ita ce ne haramun ne cinsa to amma yanzu an tsinci kai a cikin masu عليه رحمة الله عليه شيء sirri da suka zama iri ɗayan nan to yanzu abin da za a yi shi ne sabuwar matsalar da ba ta da hukunci sai a je sai a ɗauko sai a ɗauki matsala wacce take mai hukunci a cikin alkur'ani ko suna sai a haɗa su a hukunci saboda ne saboda sun yi daidai a kamanceceniya sun yi daidai a kamanceceniya sun yi kamanna ita waccan ga nassinta ya zo ƙara ita kuma wannan nassinta bai zo ƙara to amma sun yi kama sun zama iri Ka'ida ƙa'ida ta malamai tana cewa inna shari'ata islamiyya taja'at bil jam'i bainal mutamathilat wa tafriq bainal mutanaqibat ƙa'ida shari'ar musulunci duk abin da ya kama da juna to hukuncin su ɗaya duk abin da suka saba to sun saba ba za su taba zama hukuncin su ɗaya ba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba ba kama ba ciniki na yadda ka yadda riba wani abu ne da ko na ce na yadda da baki ban yadda a zuciya ba din riba riba ko ka ce ka yadda da baki wallahi a zuciya baka yadda ba domin cin dukiyarka ne da buguzin amma ciniki ka san wani abu ne aka yi musaya ka kawo ya kawo sannan kuma riba ta saba ma kyauta domin kyauta da tsirin nafsu kai ba wanda zai zai ce dole sai kamun kyauta amma raba ana cewa dole sai kayi to kaga nan sun bambanta shi yasa hukuncin ke zama ba daidai ba shi yasa Allah ya musu raddi zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba kafirai suna cewa ai riba daidai take da riba Allah ce ƙarya suke yi Allah ya halasta riba amma ya haramta riba to kage nan suna da bambanci yanzu a can da misali na kiran sallah juma'a ai Allah ta'ala da ya tashi cewa yi ne ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' me al bay' ala rashi shiniki ciniki me ciniki ciniki shine wani ya zo da wani abu ya miƙa ma wani shi kuma ya anshi wani abu a wajensa shine albayu ai shi yasa hatta yadda wani shugabanka ne albayu ne shi yasa ake ci mishi mubaya'a لأنك تجعل صفقة يدك في صفقة يده kakan zo kai haka da shi kana nufin ne na baka kaina ni talakanka ne shi kuma sai ce ni ma na baka kaina ni shugabanka ne zan ma hidima Ka mu baya ake to haka ciniki ga littafin nan shi kuma sai ya ba da kuɗi sai mai haka ya anshi kuɗi in anshi kuɗi shi kuma ya anshi littafi shine abin da bahaushe yake cewa hannun kutir da makaho ko abin da yake cewa ga wuri ga waina to kun ga Allah da ya tashi faɗin cewa ya haramta me aka haramta kawai a nan ciniki ciniki ciniki aka ce albayya albai siye da siyarwa bai to yanzu sai mu zo sai mu ce idan ba ciniki ba komai ya halatta kenan an yi kiran sallah Allah bai faɗi Allah ya faɗi kwadugo ka ɗauko wani ka ce gashi ya zo ya maka tanki a gidanka ko ka ɗauko wani ka ce maka tayilin ɗin bangonka ko ƙasanka ko ka ɗauko wani ka ce maka wayarin ɗin gidanka alhali an yi kiran sallar juma'a liman na kan mimbari duk sun halatta ko? sun halatta ku? ai ba faɗe sa cikin qur'ani ba Allah cewa wadda rulbayya ai ba sai da siyarwa ka biya miƙa kamar wani abu haka aure ke ne ya halasta in aka ɗauki wannan kawai a ɗauki zahirin wannan aya to yanzu ya ke da ake yau ta shiga cikin albayyau sau da kane al'ijara ta shiga ciki kwadugu ka ɗauki wani yanzu mai mai ai shi ma kasiya ne ishtaraita min humar sa'atahu wa tsaitahu a saman ka ce amfanin ne ka biya shi kuɗi ba kwakwalwar shi zai yi amfani da ita ba ba lokacinsa zai yi amfani da shi ba ba karfin jikin shi zai yi amfani da shi ba Ba kwarewar shi da dabarbarinsa zai yi amfani da su ba to kare shi ma ciniki ne aure ya shiga ciki A ai wa atun nisaa saduqatihin nihlatan sannan a wani waje suke fa'atuhunna Ka kaga ashe wani abu ba to shi ma ashe ka kaga aure ya haramta kwadugo ya haramta duk wata mu'amala a wannan lokacin ta haramta idan ba mai ba in ba zuwa masallaci ba to kaga kiyasi yanzu an muka bude qur'ani zamu ga inda Allah madaukakin sake cin an kira sallah ka a ka a kullu kwadugo babu amma yanzu mun yi kiyasi mun dauko albai'u shine almaqisu alai shine wanda nassi ya tabbata akan sa mun gane mun ɗauko albai ne wanda nassi Allah ya faɗi yake wazarul bai'a sai muka ce duk wani abin da ya kama da shi to hukuncinsa ɗaya da shi to ita ma ana amfani da kalma almakis alai wato abin da aka samu nassi a kansa a matsayin al'asu misali sai suka ce yuqalu ana cewa alhamru aslun li tahrimin nabi giya giya ita ce asali wato ita ce aka yi a akan haramta annabi annabi shine wani abu da larabawa suke hadawa da dabino da zuma sai ya aje shi kaman ya kwana uku kuma an zuba ruwa ga dabino ga zuma fayan bud ko fayon bal sai a yi watsi da shi kaman ya kwana uku a yi watsi da shi kaman an manta da shi in ka bude ya za ka fara jina yi za ka jina cus cus to da an shayar da yake cus din nan a fili to haka zai kuma makwakwalwa cus kamar fura a dama a dama dawo da nuna ita zama sai su zama fura ta ce a jari sai ya kwana uku ba ba ilima a sa a ƙarƙashin gado sai a ɗauko ya za a yi ta sunanta tsamanniyar fara ko wani ya sha ta shi na nan take zai faɗi ya liji amma ba giya ba ce ko giya ce amma ta zama haram wani ya sha ta yana gama shakil da ya yi kawai sai dai haka ya ne to kaga asali ba ita Allah ya haramta ba ba wannan tsamin Allah ya haramta ba ya Allah ya haramta giya alkham to kage yanzu an yi kiyasin duk wani abin da zai jirkita ma mutum kwakwalwa haka wiwi da yara la shirya abin da ya shafi irin su duk waɗannan ababen yanzu ga suna ababen da ɗan adam bai taɓa tsammanin wani ɗan adam zai zo ya sha su ba sai ga shi yau a ce ɗan adam wanda Allah ya girmama shi su yake ɗauka ya sha to duk sun zama haram bayan gidan ƙadangare ƙata masai duk ana ana ana ana jirkita kwakwalwa da taba sigari taba wiwi duk sai shiga ciki mutum zai ce maka ya sha yana so ya zama sai ya ji waya koma ya zama ya duk fresh ya za ka ce koma ya zama maka fresh mamaka da ɗiyarka ta zama maka fresh zai ɗaya ne mamaka da ƴarka to kun ga asali waɗannan abubuwan ba su a cikin ƙwar'ani amma kuma sai aka yi mai sai aka ɗauko hukuncin da ya tabbata a cikin alƙwar'ani sai aka sa aka ba su shi to wannan hukuncin na ƙwar'ani shi ne ake tumshi almakisu alai kuma shi ne da ma'ana al'aflu a nan a matsayin ma'ana ta hudu mun gane to shi ne sai ke cewa alhamdu makisun alaihi wan zu makisu giya ita ce aka yi kiyasi a kanta annabi shi kuma tsini shi kuma shi ne wanda aka yi kiyasinsa a kan giya domin shi ba hukuncinsa amma giya hukuncinta ya tabbata ya ayyuhan ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن ينسع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن hal antum أنتم sayyidina سيدنا عمر يشيء انتهينا انتهينا ya rab to kaga Allah bi ya magana kan giya ne amma bai magana kan nabi ba to amma nabi yana irin aikin da giya take yi so da kaje abin da giya take yi aka same shi to yana da hukuncin giya mun gane ai to kun ga shine nan yanzu mun samo ma'anoni guda hudu na ne na al'aslu malaman mu duk suna amfani da kalma al'aslu da waɗannan na farko shine ne addali na biyu arrajih na uku alƙail tamirra na hudu kuma Al-Maqid almakitu alai to akwai wata ma'anar da malam bai kawo ba ita kuma malaman fiqh suke amfani da ita ko al'aslu fil fara'id asali a gaban gado asali a gaban gado ina amfani da kalmar al'aslu a gaban gado to to goge duka ran gama in ka taba ka taba yanzu misali a rabon gado in ga za mu shigo ta duniya ko a rabon gado sai mutum ya mutu ya baɗan shi yawan abin shi zama masu na masu rabon mutum ya bar baban shi ya bar mamai su ke nan ya bari a duniya yana da baba yana da mama sannan yana da ɗa ba shi da mata ta riga shi mutuwa ko kuma ya sake ta tinke sai ya zauna haka nan ya bar baban shi ya bar mama shi ya bar shi ɗaya na da eh? sai an gama sannan kwashe duka ne to baba na da na hmm? ɗaya bisa nawa uku saboda ne saboda ne zai zama yana da ɗaya bisa uku eh. ko wani sahu abuwa mu fali ne ah, ba faɗi ba ba ba eh? hmm? baban shi na da nawa ɗaya bisa shida ina hujjar ka an faɗi baban to mu je fara da mama mama tana da ne hmm? inan ka fitar da mama zai kusa. nawa maman na da ɗaya bisa shida mana saboda ne akwai ɗa'ai hmm? to sai baba na da ne ɗaya bisa nawa ɗaya bisa shida yanzu nawa za ka yi amfani da ita ta fitan maka da wannan shida mana shida ce asali yanzu baba na da nawa mama na da nawa kashi daya saura nawa sura biyar baba na da kashi nawa kashi daya wannan kuma yana da nawa duk shi zai kwashe guda hudu to wannan kalmar ita ce ake ce mata al'asu sai a ce al'asu fi hadha al-miras sittatu kaga an yi amfani da kalmar me al'asu shine na za ta iya zama wani zubin ila a ga sha biyu zai yi wa ta zama mai ashirin da hudu akwai inda ke zama hudu ko kaga hudu shida sha biyu ashirin da hudu waɗannan suna kita musu usulul miras to kaga an yi amfani da kalma al'aslu nan ana nufin ne a wajen rabon gado to ita ce ta biyar wadda malam bai kawata a nan ba mun gane to yanzu nan duk kalma al'aslu ake mana magana a kai to sai ya ce mana yanzu an gama magana kan al'aslu a wajen malamai to sai ya ce walfiqhu lugatan dama kalmomin bi ne aiko akwai al'aslu akwai alfiqh ko sune suka ba mu usulul fiqh shi kalma al'aslu ita kalma al'aslun kan mu manta mufradi ne na usul usul shi kuma jam'i ko to yanzu sai da kan alfiqh sai ya ce alfiqh lughatan al-fahm idan aka ce alfiqh a larabci to ana nufin fahimta alfiqh in aka ce fulanun la yafqahu fulanun la yafqahu fulanun la yafqahu wani bai da fahimta ai la yafham wani baya da fahimta kaga alfiqhu nan alfahmu lughatan ومنه قول الله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا daga cikin Allah madaukakin sarki yana cewa wai me ya samu wasu waɗannan mutane ne la yakadun yafqahuna hadisa duk maganar da ake musu ba su fahimta kun ga al-fiqh lughatan al ke duk da wasu malaman sun kawo suka ce a'a al-fiqh fahm al-ashiya'i ad-daqiqa fahm in an ce cikin a larabci ana nufin fahimtar abin da ya kasance mai zurfi ababen da suka kasance masu zurfi ihmul ashiya'i ƙiƙa ababen da suka kasance masu zurfi to amma al'imamu imam ya ce wannan ma'anar ba a samo ta a wajen malaman lugha na asali ba to da haka kawai idan an ce al-fiqh lughatan mujarrad al kawai fahimta shikenan fulanun faqiha wane ya fahimta ai fahima kenan ce ga ma shi wazanin su daya faqiha fahima yafqahu yafhamu sai suka ce kawai idan an ce alfiqhu mujarradul fahm wa minhu qawluhu ta'ala daga ci kuma akwai fadin Allah ta'ala da ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu daga ciki faɗin Allah subhanahu wata'ala da ya ce wa in min shay'in babu wani abu illa yusabbihu bihamdihi face yana ma Allah subhanahu wata'ala tasbih walakin la tafqahuna tasbihahum sai da ku ba ku fahimta tasbihin da suke kana fahimta tasbihin kwado na dutse fa suna cewa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ولكن لا تفقهون تسبيحه وإن من شيء خاجع النكرة شيء وإن من شيء إلا يسبح بحمده أي ليس هناك شيء إلا ويسبح بحمد ربه ولكن أنتم لا تفقهون تسبيح لا تفهمون باقو فهمت وكاجا الفقه اللغة يعني شيء مجرد الفهم والفقه في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المقتصر من أدلتها التفصيلية أما إذا أتت فقه اصطلاحي شيني العلم اشي فقه إلمين إلمين in an ce alfiqhu a lugha akai a wajen malamai al'ilmu bil ahkam ash-shar'iyyati salun hukunci al'ahkami shari'iyya ce hukunce-hukunce na shari'a amma hukunce-hukuncen shari'a kala biyu ne akwai al'ahkamu shari'iyyatul amaliyya akwai al'ahkamu shari'iyyatul aqdiyya al'ahkamu shari'iyyatul aqdiyya na aqida kenan Allah ɗaya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wajibi a imani da shi a girmama shi a yadda da sunnar sa a bi shi a imani da mala'iku a imani da ranar lahira a imani da kaddara a imani da littattafai a imani da manzanni kaga duk wannan al'ahkamul aqdiyya ash-shar'iyya ne ba su usul fiqi yake magana kan su ke ce al'amaliyya na aiki hukunce hukuncen sallah hukunce hukuncen zakka hukunce hukuncen azumi hukunce hukuncen hajji hukunce hukuncen zamantakewa aure zamantakewa abin nan siyasa shugabanci cinikayya da makamantansu to shine sanin hukunce hukuncen shine ake ce masa fiqh المكتسب من أدلتها التفصيلية ولن أكي شروس أكي ساموس من أدلتها دق دليلنس التفصيلية وأن ذكر الربي الأدلة التفصيلية واجبي حرمتي مكروهنتي حلفتي سنة الأحكام التفصيلية yanzu misali idan ka ce wajibci to akwai ababen da za su shiga cikin wajibi da yawa in ka ce haramci akwai ababen da za su shiga cikin haramci da yawa in ka ce mustahabbanci akwai ababen da za su shiga cikin mustahabbanci da yawa in ka ce makaruhanci akwai ababen da za su shiga cikin makaruhanci da yawa idan ka ce halasci akwai ababen da za su shiga cikin halasci da yawa to shine sau da ka ma huwa alfiqhu alfiqhu fi lughati alfahm wa kaifa fi ilah a is ilahi fa العلم بالأحكام الشرعية العملية المختصر من التي حتى تفصيلية وباقي جرباوة دول أن أبوه هدتي سأكي bayan an fahimci su sai a haddace domin duk ilimin da yake tafiya akan ka'ida alƙata bayan ka fahimta kuma ka haddace su ne za su zama maka guziri inda kake buƙatar kai aiki da shi to kaga idan baka kiyaye ba baka fahimta ba baka kiyaye ba to sai ba ba za ka iya cin gajiyarsa ba kuma mun faɗi cewa daga cin mabadi wa ayi ilmin akwai ne akwai samaratu in kai ilimin to wace gajiya za ka samu ina mana wasiya da jin tsoron Allah da ikhlasi ina mana wasiya da ara jajircewa tabbas muna da bukata akwai matsalolin da da yawa ana rigingimin su a cikin ƙasa to za ka ga in ka bibiya rashin sanin usulul fiqh shi ke jawo wannan rigima amma sai ka ga matsala ce wacce take mai sauki wacce za a warware ta cikin ɗan lokaci kaɗan Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu Allah ya mana jagoranci abinda muka karanta ya dace da daidai Allah maɗaukacin sarki ya bamu ladansa wanda muka yi kuskure ko muka gaza ko muka faɗi abinda ba haka yake ba Allah maɗaukacin sarki ya bamu ikon gyara kuma ya gafarta mana ba da gangan muka yi ba wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh